وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة wa وبركاته za mu karanta hadisi na 294 a kitabu salati babu sifati salati littafin bulugul maram a yau insha'Allahu ta'ala darasin yana karantar da mu hukuncin ɗora hannun dama akan na hagu a cikin sallah Wabu yumna alal yusra fi salati hukuncin ɗora hannun dama akan hannun hagu idan ana sallah wa an wa'il bin hajar wa'il bin hujur an karbo hadisi daga wa'il bin hujur al-habrami sahajin annabi muhammad صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه قال وائل بن حجر الحبرمي يتي صليت مع النبي ناي صلى تارد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره سيدور حنون سندامه a saman hannunsa na hagu a kan kirjinsa a farajahu ibn huzaima ibn huzaima ya fitar da wannan hadisi yana sahihu ibn huzaima kitabu salati juma'u abuwa bil'azani wal iqama babu wabu Ilyamini ala shimali fi salati qabla iftitahil qira'ah hadisi na 479 kuma yana babu rukhsa fi islahi musalli thawbahu fi salati hadisi na 905 wannan hadisi yana da riwayoyi da suke zama shaida gare shi ya'ani lahu shawahid tashhadu lahu hadisin yana da riwayoyi da dama wannan hadisin yana sahihu muslim كتاب صلاة باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإهرام باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإهرام حديث يدري حدود الآن حديث ينا صحيح مسلم أما ابن هجر بكاو رواية الإمام مسلم سيكاو رواية الإمام ابن خزيمة تقدر شيئا riwaya ta al'imamu muslim ita ce mafi inganci amma bai kawo ta ba yanda lafazin ya zo a sahihu muslim ra'an nabiya ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadaihi na da kalafi salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannuwansa a lokacin da ya shiga sallah sun makabbara sannan ya yi kabbara sun malta hafa bi saurihi sannan annabi ya lulluɓu da mayafinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa ya kabbara sai ya lulluɓu da mayafi sun mawaba a yadda hulyumna alal yusra sannan ya ɗora hannun dama a kan hannun hagu falamma arada an yarka'a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nufin zai yi ruku'u ya yadayhi sai ya fitar da hannuwansa su رفعهما يساك ya وكبر يكبر فرفع فلما قال سمع الله لمن حمده lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamida rafa'a yadayhi ya sake daga hannuwansa ma sajada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda sajada baina kaffaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda a tsakanin tafukansa tsakanin inda ya tsora tafukansa a ƙasa goshinsa yana tsakanin tafukan hannuwansa wannan ita ce riwayar al'imamu muslim amma bai kawo ta ba ibn hajar sai ya kawo riwaya ta ibn huzaima me sa saboda riwaya ta ibn huzaima ta zo da lafazin da babu shi a riwayar al'imamu muslim wannan lafazin shi ne ala saddiri a saman kirjinsa babu wannan lafazi a sahihu muslim kuma hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati abwabu tafri'i istiftahi salati babu raf'il yadaini fi salati hadisin 623 hadisin yana sunanun nasa'i uh, a sunan subra kitabul iftitahi babu mawdi'il yadaini min ash-shimali fi salati hadisin 879 hadisin yana sahihu ibn hibban kitabu salati babu sifati salati dhikru ma yustahabbu lil musalli raf'ul yadayn hadisi na 1897 hadisin yana al-musnad al ahmad a mujallar na 1317 yana al-mu'jam kabir na al-imam at yana al-mu'jam al-awsat na al-imam at-tabrani hadisin 4359 yana shu'ab al-iman na al-imam al-baihaqi hadisin 411 kaga hadisin yana cikin littafai da yawa kuma waɗanda waɗannan hadisai waɗannan littafai na hadisi su ne mafi wato ƙarfi daga cikin littafan hadisi waɗanda ake alfahari da su ibn huzaima ya inganta hadisin ibn hibban ya inganta hadisin al'imamun nawawi ya inganta hadisin ibn al jauziya malittafin zadul ma'ad ya inganta hadisin haka in ka duba irwa'ul galil hadisin 352 don haka malaman hadisi a tsawon tarihi sama da shekara dubu da suka wuce zuwa yau suna inganta wannan hadisi maka magana ta tsari abinda ya sa ibn hajjar ya kawo hadisi nan shi kadai tal yana magana akan matsala ta shi ne rike hannu a ɗora a kirji matsala ta ɗora hannu dama akan hagu a kirji Abin da ya sa ya kawo hadisin nan shi kadai saboda hadisin ya kunshi bayanin da duk ake nema don haka ba sai ya kawo sauran ba muna da bayanai kashi biyar saboda matsala ce muhimmiya hadisi ɗaya ne a littafin bulogun mara amma tana buƙatar bayani sosai saboda sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayani kashi biyar bayani na farko al-imam shaukani a littafin sanailul autar a mujallar na bishafin 217 nailul autar ya kawo hadisi wannan hadisin sai ya ce wal hadisu ya dullu ala mashru'iyyati wab'il kafi alal kafi wannan hadisi yana nuna mana an shar'anta a ɗora tafin hannu a saman wani tafin hannu idan ana sallah a ɗora hannu a kan hannu wannan ya tabbata sunnar annabi muhammad ce al'imamu shaukani ya ce wa ilaihi zahabar jumhur ga wannan fahimta akasarin malaman sunna suka tafi a tarihi akasari ihtajjal jumhur galibin malaman sunna suna kafa hujja Alama mashru'iyyatil wad'i bi hadithil babi allati zakaraha al-musannif zakarnaha hadisai waɗanda malaman suna suke kafa hujja da su akan cewa qablu sunnar annabi Muhammad ce shine alwabu dora hannun dama akan na hagu a sallah sunna ce yace hadisan wahiya ishirin guda ishirin ne al-imamu ne. an 18 sahabiyan daga sahabban annabi Muhammad mutum goma sha takwas. ba mutum ɗaya ba sahabban annabi Muhammad waɗanda suka tabbatar manzon Allah yana ɗora hannu a ƙirji in yana salla sahabbai mutum goma sha takwas ne wa tabi'in da kuma tabi'ai wa hakal hafiz an eh, ibn abdulbarri ibn abdulbarri yana cewa lam ya'ati anin nabiyyi fihi khilafun babu sabani da ya taho daga annabi Muhammad game da yanda yake sallah babu wannan saɓani in ana magana sallar manzon Allah a ƙablu take tun daga farkonta haƙar shi. ibn abdulbar ya ce babu saɓani daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka nan a cikin nailul autar al'imamu shaukani a mujallar na biyu shafin 220 ya ce idan ka tattara hadisai ɗin da ake magana a kai hadisai guda 20 za ka samu la shai a filbadi asahha min hadisi wa'il al babu wani hadisi a matsala ta ɗora hannu a kirji idan ana sallah wanda yafi inganci fiye da hadisin wa'il bin hujur wanda aka ambata dinna kaga kenan shi yasa ibnu hajar ya dauko hadisin yasa a cikin bulugul maram domin in ka tara hadisai da suke magana akan dora hannun dama akan na hagu a sallah babu hadisin da ya kai na wa'il bin hujur inganci babu hadisin da ya kai na wa'il bin hujjar inganci don haka yasa ibn hajar ya kawo hadisin wa munasib lima aslafna min tafsir aliyun ibn abbasin saboda haka idan ka samu littafin tafsiri kamar misali tafsirin al-imam al-qurtubi tafsirin al-imam al-qurtubi mujallad na 20 shafin 195 a inna a'tayna kal kautar karshen sura Allah ya ce ma annabi fasalli li rabbika wanhar kai sallah ga mahalicinka wanhar menene wanhar Abdullahi bin Abbas Sayyidina Ali suka ce abinda Allah yake cewa annabi shine bi annan nahara wab'ul yumna ala shimal a dora hannun dama akan nahagu fi mahallin nahari was sadri a mahalli na annaharu ina ne mahallin annaharu a jikin mutum ana cewa shi ne a'la sadri saman kirji saman kirji shi ake kiransa annaharu don haka saman kirji ake so kira kuni, saman kirji shine annaharu idan aka ce wanhar ka dora hannunka na dama akan na hagu a saman kirjinka al shaukani ya kawo bayanin nan wanda in ka duba lisanus arab ah, fassara ta annaharu kalmar annaharu mujallar na shahudu shafin annaharu as-sadru ka dora hannuwanka a kirjinka idan aka ce annaharu ma'anansa as-sadru jam'unsa an-nuhur bi ma'ana as-sudur ya kawo fassarar wani malami da yake cewa naharu sadri a'lahu naharu sadri a'lahu idan aka ce ka tsora hannu a annahar ana nufin saman kirji domin kirji yana da sama yana da ƙasa to da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wan har yana nufin ka tsora hannuwanka a saman kirjinka wannan fassara ta Abdullah bin Abbas da fassaran Sayyiduna Ali in ka samu as-Sunan al-Kubra littafin al-Imam al-Baihaqi kitabu salati jima'u abwab sifati salati babu wab'il yadaini Allah sadri fi salati min sunna hadisi na 2378 zaka tarar da fassaran Abdullah bin Abbas al-Imam bai ya ruwaito wannan hadisi ce wab'ul yamini ala shimali fi salati inda nahari a ɗora hannun dama a na nahagu a sallah a daidai saman kirji na'am yana da rauni hadisin amma akwai riwaya ta sayyidina Ali inda ya fassara wannan aya ya zo da lafuzza guda biyu in ka duba tarihul kabir na Alimamul bukhari wannan duk yana cikin tafsirin Alimamul kurtubi yana cewa wabqu yadihi al-yumna ala wasati sa'idihi ala sadrihi kuma yana cikin al-musannaf na ibnu eh, abi shayba hadisi na 3958 fasaran sayyidina ali game da ita wannan aya haka ma sunan kubra na Alimamul bai al kitabun salati جماع أبواب صفة الصلاة باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة حديثنا دبو بيودة أريئكو دا سبعين دا ترى الإمام الشوكاني مغانا أكي الإمام الترمزي yana daga cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi al-imam at-tirmidhi a littafinsa sunan at-tirmidhi kitabu salati sifatu salat babu ma ja fi wabu yamini ala shimali fi salati hadisi na 252 ya ce wa fil babi game da matsala ta ƙablu ɗora hannu ko kama hannu a ɗora a saman kirji an samu hadisin wa'il bin hujir shi ne wanda muke magana a kai an samu hadisin bin harisi an samu abdullahi bin abbas an samu hadisin abdullahi bin mas'ud an samu hadisin sahal bin sa'adin alimamu imamu ya kirga su sai ya ce wal'amadu ala haza inda ahli ilmi min ashabin nabi wannan cewa a ɗora hannun dama akan na hagu akan kirji idan ana sallah shine aikin da ake tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbansa wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su ya rauna an yaba ar-rajulu yaminahu ala shimalihi fi salati suna ganin ya kamata musulmi in zai yi sallah ya ɗora hannun damansa a kan na hagu ya ce tun daga zamanin annabi zuwa ga sahabbai zuwa ga a yin ka duba sunan turmizi za ka gani saboda haka muhimmancin ɗora hannun dama a kan na hagu a sallah yana da girma wannan dalili ya sa duk littafin hadisi da kasar duk littafin hadisi da idan ka buɗe za ka ga babi da mai littafin ya yi musamman saboda kablu duk wani littafi daga kan sahihul bukhari ashabul kutubi sitta kowane sai da ya ware babi musamman saboda bayani akan ƙablu kaga magana ta kare wanda shi yake nuna maka muhimmanci na ɗora hannun dama akan na hagu a sallah al-imam al-bukhari yayi al-imam muslim wannan hadisin na bulugul maram akwai riwaya ta al'imamu muslim wacce muka yi magana a kai al'imamu muslim ya kawo hadisin kitabu salati sai ya yi babi sunan babin babu wabu iyadihil yumna alal yusra ba'a da takbiratul ihram babin da yake magana akan musulmi ya tsora hannunsa na dama akan na hagu a bayan ya yi kabbaran harama babi sannan sai ya kawo hadisi to haka in ka duba sahihul bukhari sunan abi dawud sunan tirmizi sunan nasa'i ashabul kutubu sita kai ba su kadai ba hatta al-imam malik hatta al-imam malik al-tahim muwadda ya kawo ya kawo bayani akan mas'ala ta qablu da al-imam abdullah bin abdurrahman ad-darimi al-imam ad-darimi duk wani malamin hadisi ana cewa ba wai ashabu sita ba ashabul kutubi tis'a kowane ya kawo babi akan mas'alatul qabdi domin darajar mm, wato dora hannun dama akan na hagu saboda kimar wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a takaice inna adillatal qabdi aqwa min an turadda dalilai na qablu karfin su yafi mutum yayi katobara yace zai yi fada da su hujjojin ɗora hannu na dama akan na hagu a sallah hujjar ta fi ƙarfin mutum duk iliminsa ya ce zai faɗa da su wallahi ya fi ƙarfi kuma faɗa da sunar manzon Allah yana da haɗari faɗa da sunna ta annabi Muhammad tana da haɗari ba faɗa ba ne tsakanina da kai faɗa ne kake yi da manzon Allah akwai maganar al'imam Ahmad bin Hanbal wanda yake cewa man radda hadisa rasulillah duk wanda ya ture hadisin manzon Allah fahu ala shafa halaka wannan yana kan gaba na halaka wanda za a gaya masa hadisin annabi Muhammad sai ya ture wannan yana gabar halaka inji al-Imam Ahmad bin Hanbal in ka duba sharh usul itikadi ahli sunnati wal jamaa littafin al-Imam Hibatullah bin al-Hasan al-Lalkai hadisi na 582 yana magana akan daraja sunnar annabi Muhammad mu daraja sunnar manzon Allah in mun ki to muna kan halaka Allah ya kare mu abin mamaki game da masaba ta al-Imam Malik shine masabar Malikiya ba su yin qablu ba su yin qablu sai gashi al-Imam Malik wanda ake bin sa a mazhaban littafin sa na muwadda ya kawo hadisi guda biyu akan qablu ba ma hadisi ɗaya ba hadisi guda ya inganta hadisi guda bai inganta ba amma dai ya kawo su kuma malamai suna ba da labari masana tarihin al'imamu malik suna cewa lokacin da al'imamu malik ya rubuta littafin muwatsa hadisai dubu goma ya rubuta a ciki lokacin da ya rubuta muwatsa ya zuba hadisi dubu goma falam ya zali yanzu fihi kulla sana wa yusqitu minhu in shekara ta zagayo sai ya buɗe littafin ya bi shi daga farko har ƙarshe sai ya ciro su hadisai ya zubar ya dinga yin haka hatta baqiya minhu abinda ya saura a littafin shine hadisi 1720 ya zubar da hadisi nawa kenan farkon rubuta littafin hadisi 10000 ne duk shekara in ya bude littafin zai ga wani hadisin da bai gamsu da shi ba sai ya cire saboda tsoron ya yada ƙarya game da annabi Muhammad saboda haka sai ya cire wannan hadisi ya ajiye sai da aka wayi gari saura hadisi 720 a cikin hadisi 10,000 to anan duk da haka waɗannan hadisai 720 da suka saura akwai kablo a cikinsu kaga kenan idan da a ce al'imamu malik yana ma shakkan kablo da ba a kai wannan lokaci ba da tuni ya zubar da waɗannan hadisi Allah ya kare mu bayani na biyu shine cewa akwai wasu hadisai ba wai wannan hadisin kadai da ibn hajar ya kawo a littafin bulugul maram shi yake magana akan kablu ba akwai wasu hadisai kamar yadda al-imam shaukani yace sun kai guda 20 daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masu yawa na daya akwai hadisin sahal bin sa'ad as-sa'idi wanda yana sahihul bukhari yana sahihul bukhari kitabu abwab sifati salati shi ma al-imam ya yi yayi babi akan qablu sunan babin babu wabi yumna na alal yusra fi salati babi akan ɗora hannun dama akan nahagu a sallah hadisin 777 yana muwadda shi ma al malik ya yayi babi al malik babin da yayi shine babu wab'il yadaini ihdahuma ma alal ukhra fi salati babi akan ɗora hannuwa biyu ɗaya akan ɗaya idan ana sallah ka duba mu wasa hadisi 376 sahal bin sa'adin ya ce kanan nasu yu'maruna an yaba ar-rajulu yadal yumna ala zira'ihi yusra fi salati mutane sun kasance a zamanin annabi Muhammad mutane sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana musu umarni mutum ya ɗora hannunsa na dama akan zira'i na hagu idan yana sallah ya daura hannunsa na dama ya ba'ar rajulul yadal yumna ala zira'ihi yusra fi salati mutum ya daura hannunsa na dama akan zira'insa na hannun hagu idan yana sallah hadisin yana sahihul bukhari yana musnadul imami ahmad mujallar na biyar shafin 336 hadisin sahal bin sa'adin as hadisi na biyu shine hadisin abdullahi bin abbas hadisin abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'ashar anbiya mu tarin annabawa umirna dukkan mu'ammana umarni an nu'ajjila ifarana mu hanzarta buɗe baki idan rana ta faɗi idan muna azumi mu hanzarta buɗe baki wa nu'akhkhira suhurana kuma mu jinkirta suhur dinmu sai alfijir ya dabda ketowa kafin nan zamu bari wa numsika bi aymanina ala shama'ilina fi salatina mu rike hannuwanmu na dama mu kama na hagu idan muna cikin sallah wannan hadisin Abdullah bin Abbas yana sahihul jami'i sagir hadisin ya 2286 ka duba sifat salatin nabi na albani shafi na 76 kaga hadisin abdullah bin abbas ba shi kaɗai ruwaito wannan ba akwai lafazin abu huraira akwai lafazin abu huraira yana sunan dara kutuni kitabu salati babun fi akhdhi shimali bil yamini fi salati hadisin 952 sannan akwai riwayar abu darda'i ita ma ta inganta riwayar abu darda'i salasun min akhlaqin nubuwa abubuwa guda uku suna daga halaye na annabci na ɗaya ta'jilul iftar a hanzar ta buɗe baki na biyu ta'khirus suhur a jinkirta yin suhur na uku wab'ul yamini ala shimali fi salati a ɗora hannun dama a kan na hagu in ana sallah yana cikin al na ibnu abi shayba hadisi na 3953 ah, yana masu as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi hadisi na 2388 har al-imam al-baihaqi yana cewa idan da zaka tattara maganan sahabbai game da darajan ɗora hannun dama akan na hagu a sallah babu hadisin da ya fi inganci kamar hadisin abu darda'i ya ce a sahu asarin ruya fi hadal babi shi ne bayanin abu darda'i salasun min akhlaƙin nubuwa akwai inda ake daga hadisin a jingina shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba sahihu jami'i sagir hadisi na 338 wannan yana nuna maka kuskuren mutumin da ma baya kablo saboda me sunnar annabawan Allah ne gaba ɗayansu inji annabi Muhammad sunna ce ta annabawan Allah wayar wato hadisin ga Abdullah ibn Abbas ga Abu Huraira ga bayanin Abu Darda'i akwai ma riwayar Aisha amma riwaya ta Aisha ba ta inganta ba waɗannan sahabbai duk sun tabbatar da wannan shi yasa Ibn al-Qayyim a littafin Zadul Ma'ad a mujallar na farko shafin 302 ibn al-qayyim jawziya yana cewa kuskure ne musulmi ya ki dora hannunsa na dama akan nahwu in yana sallah saboda me saboda min hadiyi nabiyyina wa hadiyil anbiya'i qablahu sunna ce ta annabinmu kuma sunna ce ta annabawa da suka zo kafin zuwan shi na uku akwai hadisin jabir bin abdullah jabir ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin wa huwa yusalli wata rana manzon Allah ya wuce wani mutum yana sallah wa qad wa ba'a yadahu al-yusra ala al-yumna wanda yake sallan ya dora hannun hagu akan na dama maimakon na dama akan hagu fantaza'aha sai manzon Allah ya ya wa yumna ala al ya ɗora hannunsa na dama akan na hagu kaga annabi ya masa gyara mutumin yana sallah ya ɗora hagu a hagu akan dama sai manzon Allah ya cire ya ɗora masa dama akan hagu hadisin yana musnadul imami ahmad in ka duba uh, sifatu salatin nabi mai takhrij albani ya kawo yana juz'i na farko shafin 207 wanda yake da tahqiq waye wanda hakan ya faru da shi shine abdullahi bin mas'ud shi jabir bai kira sunan abdullahi bin masud ba ya ce wani mutum yana sallah a zamanin annabi ya yi kuskure ya tsora hagu akan dama sai mazan Allah ya fizge damar hannun ya tsora mara dama akan hagu abdullahi bin masud ne shi da kansa ya ba da labari yace aranin nabiyyu ra'anin Nabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganni wa qad wada'tu shimali ala yamini fi salati ra'anin nabiyyu wa qad wada'tu shimali ala yamini fi salati wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganni na dora hannun hagu a saman na dama a cikin sallah fa akhadha bi yamini sai ya kama hannuna na dama fa wada'aha ala shimali sai ya dora min akan hannun haguna hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati babu wabqul yumna al yusra fi salati hadisin 755 yana sunan nasa'i kitabu salati fil imami idza ar-rajul قد وضع shimalahu. ala yaminihi hadisin 888 da kuma sunan ibn majah kitabu iqamati salati wa sunnati fiha babu wabu wab'il yamini ala shimali fi salat hadisin 811 haka nan yana sunan daraqutni kitabu salati babun fi akhdhi shimali bil yamini fi salat hadisin 12 wadannan hadisai da muka karanta kamar kashi uku kenan hadisai da muka karanta kamar kashi uku bayan hadisin da ya a bulugul maram kamar kashi uku hadisin sahal bin sa'adin as-sa'idi yana sahihul bukhari a zamanin annabi ana umarni ga mutane su dora hannuwansu na dama akan na hagu in suna sallah na biyu hadisin abdullahi bin abbas cewa dora hannun dama akan na hagu sunnar annabawan Allah ce ba abdullahi bin abbas kadai rawaito wannan ba akwai abu huraira akwai abu dardai akwai aisha Allah ya kara musu yarda hadisi na uku shine hadisi da muka karanta hadisin jabir wanda yake ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani mutum yana sallah ya dora hagu akan dama manzon Allah ya masa gyara ya cire hannun ya mayar da dama kan hagu abdullahi bin mas'ud da kansa yake shine abin ya faru da shi wannan duk suna cikin littafai na ashabu sunan waɗannan hadisai su ne mafi inganci bayan hadisin da ya zo a bulugul mara. waɗannan uku kuma ba su kaɗai ba ne har yanzu akwai wasu hadisan waɗanda suke da inganci kamar hadisin alharisu bin gutaifin bin alharis alkindi ya ce mahama ra'aitu nasitu duk abin da na gani ina manta shi lam'ansa an ne ra'aitu rasulallah har ma ina manta abin da na gani to ba ni manta cewa na taɓa ganin annabi muhammad ya ummuna eh, ra'aitu rasulullah na ga manzon Allah wa ba'a yadahu limna alal yusra ya dora hannunsa na dama akan na hagu a sallah wannan yana cikin al-musannaf na ibnu abi shayba mujallad na farko shafi na 427 na biyar akwai hadisin yazid bin qunafa at-ta'i radiyallahu ta'ala anhu yazid bin qunafa at-ta'i shi ma sahabi ne yace kana rasulullah ya umuna manzon Allah yana limantar mu annabi yana mana limanci fa ya akhudhu shimalahu bi yaminihi sai ya kama sai ya kama hannun hagunsa da hannun daman shi ya kama wannan yana cikin sunan tirmizi kitabu salati babu ma ja'a fi wad'i al-yamin ala shimali fi salati da kuma al-musannaf na ibn abi shayba hadisi na 3951 da musnadul imami ahmad in ka duba sahihu sunan ibn maja hadisin 659 sahihu sunan tirmizi hadisin 252 shi ma hadisin ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ya ce idan annabi yana mana limanci yana dora hannun yana kama hannun hagunsa da hannun damar shi na shida shine hadisin abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair shi ma sahabi ne ya ce saffol kadamai ne daidaita sawaye wa wab'ul yadi alal yadi da kuma dora hannu a saman wani hannu mina sunna wannan duk suna cikin sunnonin annabi Muhammad hadisin yana sunan abi dawud hadisin 754 al-imam an-nawawi ya ce hadisin yana da kyau a littafin al-majmu a mujallal na uku shafin 269 hadisi na bakwai shine hadisin sayyiduna ali sayyiduna ali yace mina sunna wab'ul yamini ala shimali fi salati yana daga sunnar annabi mutum ya ɗora hannunsa na dama akan na hagu in yana sallah kuma an ba da labari shi kansu sai na ali annahu kana idza qama ila salati idan ya miƙe ga sallah wa ba'a yaminahu ala rusbihi yana ɗora hannunsa a bisa wuyan hannun hagu fala yazalu kazalika hatta yarka sayyidina ali ba zai wuce ba zai gushe haka ba har dai sai ya kai ga zai yi ruku'u illa an yusliha sawbahu aw yahukka jasadahu sai dai idan zai gyara suturansa ko kuma zai sosa jikinsa wannan yana sunan abi dawud hadisin 756 kuma yana a sunan kubra al-imam al-baihaqi ya kawo hadisin sayyidina ali labarin cewa sayyidina ali yana kama hagu idan yana sallah hadisi na 2389 zuwa 90 al-imam al-baihaqi ya ce hadisin yana da rauni ibn al-qayyim ya kawo hadisin a littafin ilamul muwaqqi'in a mujallar na biyu shafi na 290 akwai labarin da wani tabi'i wani tabi'i wanda ya ga sahabi shine tabi'i ana kiransa jarir bin abdul bin abdul hamid ababbi jarir bin abdul hamid ababbi eh, tabi'i ne yace ra'aitu aliyan naga na ali yumsiku shimalahu bi yana rikon hagunsa da hannun damansa alar rusgi fauka surra saman cibiyansa wannan yana sunan abi dawud hadisin 757 ah, haka ne yana sunan kubra na al-imam al-baihaqi hadisi na 2381 in ka duba tuhfatul ahwazi mujallal nabi shafi na 75 sharhin sunan tirmidhi kuma ibn abi shayba ya kawo shi a littafin al-musannaf ah, mujallal na farko shafin 428 an abi ziyad wani tabi'in yana cewa ma ra'aytu fa nasitu fa inni lam ansa anna aba bakr idan ma ina ganin abu in manta to ban taba manta cewa sayyiduna abubakar kana idza qama fi salati idan ya miƙe ga sallah qala hakaza yana yin haka fa wa ba al yumna ala al yusra sai ya dora hannunsa na dama akan hagu sayyiduna abubakar shi ma yana yi fi riwaya ana cewa annahu kana idza qama ila salati qala hakaza fa wada al yumna kaga kenan akwai hadisai kamar yadda al imamu shaukani ya magana akwai wasu hadisai baya ga wanda ke cikin bulugun maram wadanda suka tabbatar da cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam dora hannun dama akan hagu sunnata ce bayani na uku menene hukuncin menene hukuncin qablu hukumu wab'ul yumna ala al-yusra fi salati menene hukuncin dora hannun dama akan na hagu a sallah ibn qudama a littafin al-mughni mujalladi na farko shafin 281 yace amma wab'ul yumna ala al-yusra fi salati a dora hannun dama akan hannun hagu a sallah famin sunaniha yana daga sunnonin sallah fami sunnatiha fi kauli min ahli al galibi masana tarihi na addinin musulunci suna cewa dora eh, hannun dama akan na hagu a sallah sunna ne tun daga sahabbai ibn ya yace yurwa zalika an ali an ce sayyidina ali fahimtar sa kenan abu huraira shi ma haka in aka dawo ga tabi'ai kuma akwai al'imamu naka'i akwai abu mijlazin akwai sa'id ibn jubairi idan ka dawo ƙasa akwai al'imamu sauri akwai al'imamu shafi'i hatta al'imamu malik shi ma cewa yake sunna ne in ka duba littafin al-mughni na ibn kudama al'imamu malik tun da ya rawaito hadisin a littafin muwadda al'imamu malik yana cewa sunna ne ɗora hannun dama akan na hagu a sallah in ka dawo littafin al-majmu sharh muhazzam na al-imamu nawawi kitabu salati babu sifatu salati wa bil yamin ala al yasari salati yana magana fi ulama fi wa bil yumna ala al yusra fahimtar magabata malamai game da dora hannun dama akan na hagu a sallah sai yace kad zakarna anna mazhabana annahu sunna a mazhabar al imam shafi'i dora hannun dama akan na hagu a sallah sunna ne wa bihi qala ali ibn abi talib shi ma yace haka sayyidina ali ya faɗa haka abu huraira ya faɗa haka aisha matar annabi muhammad ta faɗa wa akharuna min as-sahaba da ma sahabbai da yawa radiyallahu anhum ajma'in in ka dawo ga tabi'ai fa al-imam an ce akwai sa'id ibn jubair al-imam an-nakhai abu mijlaz wa akharuna min at-tabi'in suma tabi'ai akwai malamai da yawa in ka dawo ƙasa da tabi'ai akwai sufyan ath akwai al abu hanifa wa ashabuhu almajiran al'imamu abu hanifa gaba ɗaya sun ce sunna ne al'imamu ahmad bin hanbal ishaqa abu saurin dawud jumhurul ulama al'imamu nawawi ya ce akasarin malamai na sunna suna cewa ba farilla ba ne a ɗora hannun dama akan na hagu a sallah sunna ne sai ya kawo bayanin al'imamu turmizi wanda ya a cikin littafinsa wal'amalu ala haza inda ahalin ilmi min sahaba wa tabi'ina wa man ba'dahum domin al’imamu imamu haka ya faɗa kamar yadda bayani ya gabata in ka duba sunan turmizi al’imamu imamu ya ce wannan shi ne aikin da aka sani tun zamanin sahabbai da tabi'ai da malamai da suka zo bayan tabi'ai sai ce to amma in ka dawo ga al’imamu imamu malik ga dai hujja da ta tabbata a littafin samu muwatta amma ta sashin almajiransa sai suka kasu kashi biyu al malik in ji al’imamu nawawi rawa ibnu abdul hakam an malikin al-wabu'a wani daga cikin almajiran al'imamu malik ibn abdulhakam ya ba da labari al'imamu malik shi ma fahimtarsa ita ce ɗora hannun dama akan na hagu a sallah amma ibn al-qasim shi kuma ya ba da labari al'irsal sake hannu ne a sallah wannan shi ne abinda al'imamu malik ya zaɓa wa kowal ashar sai aka wayi gari akasarin mabiya mazhabar malikiya suka tafi akan labarin ibn al-qasim ba labarin da ibn abdul hakam ya bayar game da al-imam malik ba amma ga littafin da shi ya rubuta da kansa wanda yake zama shaida gare mu Allah ya sa mu gane menene hujjan su suka ce hadisin musii'u salatihi hadisu al-musii'u salatu wanda mun yi bayani akan sa wani da ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sallar bata yi kyau ba yazo ga manzon Allah ya yi sallama manzon Allah ya amsa ya ce koma ka sake sallah sai da aka yi sau uku manzon Allah ya karantar da shi yanda ake sallah suka ce to ai karantar wanda manzo ya mar babu kablu a ciki babu dawar hannun dama akan hagu shine ne imam an-Nawawi yace la inna nabiyya lam yu'allimhu illa al-wajibati faqat wajibai kadai manzon Allah ya karantar da shi da kuma abubuwan da bai yi su da kyau ba cewar wannan dan ba a ambata ba a cikin wannan hadisi bai zama hujjar cewa babu tunda ba hadisi ɗaya ne aka gina musulunci a kai ba ka duba fatawar lajina mujallar na shida shafin 365 zuwa shafin 366 walam yasbut anin nabiyyi idan kana maganar hadisi ne to kai iya karatu da binciken ka tun daga gabacin duniya zuwa yammacinta wai in dai daga manzon Allah ne cewa annabi ya taɓa saki hannu a sallah ba za ka tarar da wannan hujjan ba ba za ka samu ba lam yasbut anin nabiyyi fi hadisin annahu sadala yadayhi babu hadisin da ya tabbata daga annabi Muhammad cewa ya sake hannuwansa wa arsalahuma ma'a jambayhi fil qiyam fi salati lokacin da manzon Allah ya tsaya yana sallah ya sake hannuwa babu wannan hadisi to idan ka dawo ta sashin hujja akwai malaman da suke ganin kablu din nan ba sunna bane wajiba ce qablu din nan ba ma sunna bane idan aka ce sunna wai a ce wai abin bai kai farilla ba la farilla ne daga cikin masu wannan fahimtar akwai al-Imam Shawkani ka duba littafin Nailul Awtar mujallal nabi shafi 217 al-Imam Shawkani yace mu dawo hadisin da al-Imam Bukhari da kuma al-Imam Ahmad suka ruwaito hadisin Sahal bin Sa'adin hadisin sahal bin sa'ad yana ba da labari yana cewa kanan nasu mutane sun kasance yi umaru na an yaba an rajulu aliyadal yumna ala zira'ihi yusra fi salati a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ana musu umarni mutum ya dora hannunsa na dama akan na hagu a sallah al-imamu shaukani ya ce ka lura da wannan magana fa ta sahabi manzon Allah sahal bin sa'adin ya ba da labari mutane ana musu umarni mutum ya ɗora hannun dama akan na hagu a sallah sai ce ya suluhu lil istidlali bihi ala wujubi wa il yadi ala al yadi min sa'ad bin sa'ad bi anna nasa kanu tun ah, tunda sahabin nan ya bayyana karara cewa mutane ana musu umarni a zamanin annabi wa yake musu umarni annabi kenan manzon Allah yana musu umarni a tsora hannun dama akan na hagu a sallah kaga kenan wannan ya tabbata cewa wajibi ne domin aka ce manzo yayi umurni annabi yayi umurni kaga magana ta tabbata kenan farilla ce ka ɗauko ɗaya hadisin da muka kawo na abdullahi bin abbas abu huraira abu dardai aisha suka ba da labari cewa sunnar annabi ne kuma sunnar annabawa da suka gabaci annabi ne dora hannun dama akan na hagu a sallah duk annabawan allah ka ɗauko wannan hadisi sannan ka hada da hadisin sahal cewa zamanin annabi yana umarni ga mutane su dora hannun dama a sallah ce to me dalilin zai sa a ce sunna ne farilla ne tunda ana umarni umarnin manzo wajibi yace idan ka dawo hadisin Abdullah bin Abbas da yake cewa salasun min sunanil mursalin abubuwa uku sun shafi sunnonin manzanni kalmar sunnoni anan ba wai sunna ta ta istilahin malamin fikihu ba a ce wannan farilla sunna mustahabi la in an ce sunnar annabi ana nufin tsarin rayuwar annabi lima taqarrara min anna sunna fi lisani ahli shari'i a ammu minha fi lisani ahli usul malaman usul sune idan suka ce sunna abin da ya gaza farilla amma masana shari'a in suka ce sunna suna nufin tsarin rayuwar annabi idan aka ce abdullahi bin abbas ya ce abubuwa uku sunnar annabawa ne karka ɗauka yana magana ne da harshen malaman fikihu da zaka ce abin da ya gaza farilla a'a abdullahi bin abbas yana magana ne a matsayin mai bayani game da shari'ar allah wato tsarin rayuwar manzannin allah shine idan za su yi sallah su ɗora hannuwansu na dama akan hannuwa na hagu a sallah al shaukani ya ba da hujjoji ya ƙara da fassaran da sayyidina ali da kuma abdullahi bin abbas suka yi makarshen suratul kausar fasalli li rabbika wanhar bi wab'il yamin ala shimal hadisin al-imam ad-darqutni da kuma al-imam al-baihaqi da al-imam al-hakim har ma al-imam al-hakim yana cewa innahu ahsan ma ruwiya fi ta'wil al-aya idan suratul kausar inna a'tayna inda zaka tattara fassaran da aka yi mata al-imam al-hakim yace babu fassaran da tafi kyau kamar fassaran da aka samu daga sayyidina ali da kuma Abdullahi bin abbas cewa abinda Allah ke gaya wa annabi kai sallah ga Allah mahaliccinka wan har kuma ka dora hannuwanka a saman kirjinka shine fassara mafi kyau wanda yana cikin nailul awtar na al-imam shaukari yace fal qawlu bil wujubi huwa al muta'ayyan kace qablu farilla ne yace wannan dole ne saboda annabi yana umurtar mutane wanda sahabi ya baka labari idan annabi yayi umarni kaga ya tabbata farilla sai idan an samu dalilin da zai nuna cewa ba farilla ba ne wannan dalilin ba zai wuce cewa ba a taba samu cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'in wanda ya ce kablu farilla ba ne ba a taba samu ba babu shakka tun daga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in babu wanda aka samu labari ya ce dora hannun dama akan na hagu farilla ne babu kamar yadda al nawawi alimam imam ibnu suka ba da labari cewa an samu bayanin sayyidina ali abu huraira aisha Allah ya kara musu yarda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu tabi'ai kaga wannan ya nuna cewa tunda ba a taba samu cikin waɗancan magabatan waɗanda suka ce yin qablu farilla ne ba to babu shakka yana iya zama dalili kamar a iya cewa an samu ijma'i kenan na malamai akan cewa yin qablu sunna ne ba farilla bane amma in ta sashin hujja ne babu shakka hujja ta nuna cewa qablu farilla ne ba ma sunna ba Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bayani na hudu yaya ake kablo wato kablo ta zo da sifofi guda uku bisa la'akari da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam inda aka tattaro waɗannan hadisai waɗanda suka yi magana game da kablo za ka samu cewa tana da siffofi guda uku na farko shi ake kira kablo wato rike hannu rike hannu shine alkablo wannan ita ce siffa guda ɗaya rike hannu shine alƙabbu guda biyu dukkan su ɗora hannu ne amma guda ɗaya rike hannu guda biyu ɗora hannu waɗannan siffofi guda uku su ne suka tabbata a sunna mu fara da rike hannu wanda shi yasa ake kiransa alƙabdu da larabci da hausa ake kiran shi ƙablu a cewa na ɗan ƙablu ko kalmar eh, alƙabdu kalma ce ta larabci ma'ananta riƙewa ina ake riƙewa an ya ba ko a yusrahu bi yaminihi mutum ya kama wuyan hannun hagunsa da hannun damansa wannan shi ake kira alƙabdu in ka duba lisanul arab na ibnu manzur mujallar takwas shafi na 316 idan aka ce ku'i wuyan hannu tarfu zandi alladhi yali aflal ibhami shine wato gaba da ta raba ainihin zira'inka da kuma hannunka gaban da yake hannunka na sama shi ake kiransa alku'u wa tarfu zindi alladhi yali khinsar wa huwa alkursu da larabci ta saman hannunka shine ku'i saman hannunka gaba da take ta hannunka inda ta haɗa babban yatsanka da hannunka wannan gabar ta sama ita ake kira ku'i amma ta kasan ba a kiranta ku'i ana kiranta alkursu'u wato shine ta kasa gaban da ta hana hannu da zira'i ta kasa shine alkursu ta nan wanda ta hada babban yatsa da hannu shi ake kira alku to idan aka ce ka kama wuyan hannunka alku ana nufin wannan saman hannunka wanda yake ta sashin babban yatsa a takaice kama wuyan hannu kama rike wuyan hannun hagu da hannun dama wanda shi ake kiransa alƙabbu sannan haka ya zo cikin littafin al-misbahul munir mujalladi na biyu shafi na 544 me ya hujja a kai idan aka ce shi shine a rike wuyan hannun hagu da hannun dama rikewa mutum ya rike idan an ce rikewa alku'u nan sama shine alku'u nan shine alkursu kaga kenan ba ta nan zaka rike ba sai dai ka rike ta sama nan rikewan ya kasance ka kama ta saman babban yatsanka idan ka rike haka wanda shi ake kira alqabbu me ya hujja akai mun karanta hadisin da ya gabata shine hadisin da ibnu hajar ya kawo a littafin bulugul mara hadisin wa'il bin hujur ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah idza kana qa'iman fi salati idan ya kasance a tsaye yana sallah qababa bi yaminihi ala shimalihi sai ya rike hagunsa amma da hannun damansa kun ga yace qababa inji wa'il bin hujr wanda ya rawaito hadisin da ke bulugul maram wannan riwayar ba ta bulugul marami bace riwaya ce da an yi abin nan ba ta sahihu ibn kuzaima ba riwaya ce ta al-imam abu dawud al-imam an-nasa'i wanda albani ya kawo a cifata salatin nabi shafi na 88 in ka duba sahihu sunanin nasa'i hadisin 887 an samu hadisin wa'il bin hujur yana cewa ya ga annabi idan ya tsaya a sallah yana kama hagunsa yana kamawa bai ce yana yana dorawa ba qababa bi yaminihi ala shimalihi yana kama hagunsa da hannun damansa hadisi ne da ya inganta sannan hadisin da muka karanta a baya cikin hujjojin qablu riwayar abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yana cewa manzon Allah ya ce inna ma'asharal anbiya'i mu tarin annabawa umirna an mana umarni an suhura na mu jinkirta suhur dinmu wa nu'ajjila fitrana mu hanzarta bude baki wa an numsika bi aimanina ala shama'ilina fi salatina numsika kaga hadithin abdullahi bin abbas wa an numsika hadithin wa'il bin hujur yana cewa kababa bi da kababa da numsika duk ma'anansu guda al-imsak wal qabd wa an numsika bi aimanina mu ɗauki hannuwan damanmu mu kama ala shama'ilina hannuwan hagunmu fi salatina a sallanmu wannan riwayar ita ma ibn hibban ya inganta ta ina kitabu salati babu sifatu salati hadisi na 1805 kaga an samu tabbas qablu yana cikin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaya ne qablu shine kama hannun hagu da hannun dama kama wuyan hannun hagu da hannun dama wannan shine kadai siffar da ake kama hannu amma siffofi guda biyu nan duka ɗora hannu ne ba kamawa ba yana da kyau mu bambanta su wato siffa ta biyu shi ne ake kiransa alwabu maimakon a ce alƙabbu sai a ce alwabu ɗorawa ul yadil yumna ala zira'il yusra a ɗora hannun dama akan zira'i na hannun hagu a ɗora hannun dama kan zira'i kaga ba kamawa bane kamawa shi ake kira alƙabbu amma alwabu dorawa a dora a hannun hagu sai dai kada ya wuce rabin zira'i domin in ya wuce rabin zira'i ya kai ga gwiwa gwiwan hannu idan mutum ya kama shi wannan bai da hujja kai don inda a ce annabi ya kama gwiwar hannunsa babu shakka da za a samu hadisi ko da guda ɗaya abinda ake cewa dora hannu akan zira'i shi yasa malamai ke cewa kar ya wuce rabin zira'i Allah ya samu gane wanda shine dorawa to ɗorawa don haka ba maganan kamawa kaga idan ka ɗora in ka kama ka haɗa biyu wanda kuma babu hadisi akai wannan ɗorawa ne ka dora hannun dama akan na hagu ba a ce ka kama ba don haka babu riƙewa Allah ya samu gane me hujjansa shi ma akwai hadisi babu shakka wanda muka karanta a baya shine hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin sahal bin sa'adin as-sa'idi hadisin sahal bin sa'adin na cewa kanan nasu yi umaruna mutane sun kasance ana musu umarni a zamanin annabi an yaba ar-rajulu liyadal yumna mutum ya dora hannunsa na dama ala zira'ihil yusra fi salati akan zira'insa na hagu a sallah in ji sahal bin sa'adin zamanin annabi mutane ana umurtansu mutum ya dora hannun dama akan zira'i zira'i na hannun hagu kaga bai ce a kama wuyan hannu ba don haka akwai bambanci tsakanin hadisin wa'il bin hujur hadisin abdullahi bin abbas na qablu da kuma hadisin sahal bin sa'adin as-sa'idi wanda yake sahihul bukhari musnadul imam ahmad sunan abi dawud sunan an-nasa'i yana sahihu ibn hibban hadisi na 485 kuma yana sifatu salatin nabi shafi na 88 da kuma takhrijul mishkat hadisi na 798 kaga wannan ya nuna an samu siffa ta alwabu ɗora hannun dama akan zira'i na hannun hagu kuma mun karanta hadisin abdullahi bin mas'ud a baya hadisin abdullahi bin mas'ud wanda jabir ya da labari shi ma abdullahi bin mas'ud ya tabbatar annahu kana yusalli wata rana abdullahi bin mas'ud yana sallah fa wada'a yadahu al-yusra ala al-yumna sai ya dora hannunsa ya dora kaga yace fa ba'a ba a ce fa amsaka ko faqa baba ba fawada'a yadahu al-yusra ala al-yumna sai ya dora hannunsa na hagu akan na dama fara'ahu nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abdullahi bin mas'ud fawada'a yadahu al-yumna ala al-yusra sai ya cire hannun nasa ya dora mar dama akan hagu wannan yana sunan abi dawud shi ma ya tabbata sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce siffan alwabu na biyu na farko siffan alwabu na uku wanda ita ce eh, na biyu kai wanda su ne siffofin guda uku na ɗaya alƙabulu shi ne riƙe hannun hagu da hannun dama na biyu alwabu'u a ɗora hannun dama a kan zira'in hannun hagu amma kare kai gwiwan hannu eh, siffa na ƙarshe wanda shi ne na uku shine ne yadil yumna ala bahari kafin hilisura wa rusgi wa sa'idi mutum ya ɗora tafin hannunsa tafin hannunsa na dama akan a bayan tafin hannunsa na hagu sannan ya wuce ainihin wato gaban hannun nasa ya ɗan kama zira'insa wannan shi ake kira wabu'ul yumna ala zahari kaffihi hilisura yusra wa rusgi wa sa'id saboda me saboda hadisin wa'il bin hujjar ɗan nan da wanda yake bulugul maram wata riwaya da ya bayar alhabar yana cewa wata rana wa'il bin hujjar ce la'anzuran na ila rasulillah lallai zan dubi manzon Allah in gani kaifa yusalli yaya yake sallah barin sa ido akan sallar annabi da kyau saboda in karanta in ji wa'il bin hujjar fa nazartu ilaihi sai na kalli annabi sallallahu alaihi wasallam fa qama manzon Allah ya miƙe fa kabbara sai yayi kabbara wa rafa'a yadayhi ya daga hannuwansa hatta haza ta uzunaihi sai da suka daidaici kunnuwansa thumma wada'a ya al-yumna sannan annabi ya ɗora hannunsa na dama ala bahari kafi al a bayan tafin hannunsa na hagu wa rusgi da kuma gaban sa'idi da kuma ainihin zira'in hannun nasa in ka duba lisanul arab ana cewa a saidu wato shine multaqaz zandaini abinda ake cewa zandaini wato shine kasusuwa guda biyu na hannu saboda dan adam yana da kasusuwa guda biyu ne a hannunsa multaka inda suka hadu inda suka hadu ta sama nan shine as-sa'id ta kasa nan shine az-zira da larabci ta saman sa as ta kasan sa az-zira'i kaga hadisin da muka karanta na baya ya nuna cewa ana dora hannun akan zira'i yana isowa kusan karshe na ainihin hannunka kenan idan aka ce as kuma fa ta saman hannun ne bai kai ƙasa ba saboda haka idan eh, muka yi la'akari da hadisin wa'il bin hujjar da yake cewa zai yi la'akari da yadda manzon Allah yake sallah ya ce sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya yi kabbara wa rafa a yadaihi hatta haza ta uzunaihi summa wa ba'a ya da hulyumna sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannunsa na dama ala zahari kaffihil yusra a bayan tafin hannunsa na hagu wa rusgi wa sa'idi da kuma ainihin gaban idan aka ce a rusgu ana nufin mafsili bainal kafi wa sa'idi gaban da ke tsakanin tafin hannu da kuma hannun naka zira'in hannunka shi ake kira a rusgu kamar yadda zo a cikin fathul bari na ibn hajar al a mujallar na shafi na 224 al'imam muhammad bin abdulhadi a sindi al'imamu sindi yana daga cikin malamai da suka yi sharhin sunanun nasa'i hashiyatu sunanin nasa'i a mujallar na biyu shafin 126 ya ce to mu yi la'akari da hadisin wa'il bin hujjar a nan mun samu siffa na uku na yadda ake alwabu'u sun mawaba'a yadda hulyumna ala kaffi ala zahari kaffi hilyusura annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora tafin hannunsa na dama a bayan tafin hannunsa na hagu war wa sa'id da kuma gaban da ya raba tsakanin tafin hannun da ainihin zira'insa sai ya ce ar-rusgu huwa misali bainal kaffi sa'id idan aka ce ar-rusgu ana nufin gaban da ya raba tafin hannunka da ainihin zira'i wal muradu abinda ake nufi in ji wannan malami annahu wa ba'a ya dora hannunsa bi haisu sara ta inda ya zama wasaqa kaffihi al tsakiyar tafin hannun dama alar rusgi yana kan gaban tsakiyar tafin hannun dama yana kan gaban wa yalzimu minhu don haka yana zama dole an kuna ba'daha rabin tafin hannun ta ƙasa alal kaffil yusra yana kan bayan tafin hannun dama wal ba'd saman cikin tafin hannu na dama Allah fa’idi yana kan ainihin farkon zira'insa wato abin nufi idan za ka yi cikin tafin hannunka tsakiyan ya kasance yana kan gaban da ya raba ainihin hannunka da kuma zira'i tsakiyan tafin hannun dama ya hau kan wannan gaba da ta raba ainihin zira'i da tafin hannunka wanda shi ake kira ya zama ka tsora tsakiyan tafin hannunka a nan kaga kenan ragowar tafin hannun ta baya yana kan ainihin yana kan bayan tafin hannunka na hagu sannan yatsunka sun kwanta akan farkon zira'i ka wanda shi ake kiransa as-sa'idu farkon zira'i shine as-sa'id karshen sa shine az-zira wannan shi ake kira az-zandaini multaqaz zandaini mahadan kasusuwa guda biyu na hannu kaga kenan wannan siffa ta al-wabu shine a tsora tafin hannun dama akan gaba na hannun hagu ya zama haka shi ma babu kamawa da zaran kayi haka kuma ka faɗi kaga shi dorawa ne kadai dorawa kadai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ya dora cikin tafin hannunsa na dama akan bayan tafin hannunsa na hagu ya kasance daidai gaban da yake raba tsakaninsu kaga wancan kamawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa na hagu kawai ya rike wannan ya tabbata a sunna kamar yadda muka bayani da hujja na biyu shine dorawa kare kai gwiwan hannu wannan shi ma ya zo a sunna shi ma babu kamawa na uku shine dorawa a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora cikin tafin hannun dama akan bayan tafin hannu hagu waɗannan su ne siffofi da suka tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da yanda ake yin qablu a sallah kuma kowannen su ya inganta ta sashen siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajjar al-asqalani a cikin fathul bari mujallad nabi shafin 224 yana cewa wa fi hadisi wa'il inda abi dawud wa nasa'i idan ka duji hadisin wa'il bin hujur riwayar al-imam abu dawud da kuma al-imam an-nasa'i yace summa wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-ruska was-sa'id wannan siffa da muka yi magana na dora tafin hannun dama akan bayan tafin hannun hagu ibn hajar ya ce wannan siffa malaman da suka inganta wannan hadisi yana cewa akwai ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta wannan riwaya ta wa'il bin hujr wa gairuhu wa asluhu kuma asalin hadisin yana sahihu muslim bidon ziyada ya fassara kalma da ake kira ar-rusgu yana cewa ar-rusgu huwa al-mafsilu bayna as-sa'idi wal-kaffi idan aka ce ar-ruzgu ana nufin gabar da ta raba zira'in hannunka da kuma tafin hannunka wannan hadisi yana musnad imami ahmad yana sunan abi Dawud kitab salati babu tafri'i abwab ar-ruku'i was-sujud yana sunan Sa'i nasai as-sunan as kitabu al-iftita babu mawdi' al-yamin min ash-shimal fi salati yana sunan al-kubra kitabu al-masajid abwab as-sutra ah, ibn khuzaima ya inganta kamar yadda ibnu hajar ya faɗa a cikin fathul bari in ka duba sahihu ibn kuzaima kitabu salati jima'u abwabil azan wal iqama babu wab'i batnil kaffi al yumna ala al kaffi al yusra hadisin 469 sannan ibn hibban shi ma ya inganta hadisin yana sahihu ibn hibban hadisin 485 ah, albani shi ma ya inganta hadisin yana sifatu salatin nabi shafi na 88 da kuma sahihu sunan abi dawud hadisin 726 sahihu sunan nasa'i hadisi na 889 wa'il bin hujur dinnan sahabin annabi muhammad wanda ibn hajar ya kawo hadisin sa a littafin bulugul maram game da tsora hannu a kirji shi wa'il bin hujur ya ruwaito siffofin nan guda uku yau ba ɗayansu shi kaɗai ya ruwaito waɗannan siffofin gaba ɗayansu waɗannan siffofi guda uku wa'il bin hujur salasu sifat al-mazkura as-sabiqa marra yana cewa thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra sannan ya ɗora hannun dama akan na hagu wannan shi shine zo a bulugun maram ko wannan sifa guda ne wannan shi ne lafazi na biyu wanda yana sahihu muslim hadisi na 613 a sunan al-kubra hadisi na 2371 sannan a wata riwayar wa'il bin hujjar ya ce ra'aitu rasulallah na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman idan ya kasance a tsaye fi salati a sallah qababa bi yaminihi yana damkar ala shimalihi yana damkar hagunsa da hannun daman shi idan aka ce kababa yana rikewa kaga ya kawo riwaya take ta alqabbu kenan kuma wannan riwayar ita ma ta inganta tana sunan nasa'i hadisi na da kuma a sunan kubra na al-imam al-baihaqi hadisi na 2372 kaga an samu riwayoyi kashi uku nan gaba ɗayansu daga sahabi guda ɗaya wa'il bin hujur ya ruwaito hadisin alqabdu da kuma wab'ul yadi ala zira'i da kuma wab'ul yadi ala bahari kaffil yadi yusra ya ruwaito waɗannan siffofin guda uku gaba ɗayansu eh, in ka duba sifatu salatin nabi na albani shafi na 68 saboda haka albani yake cewa wa kana yab'ul yumna ala bahari kaffihi yusra manzon Allah ya kasance yana tsora hannunsa na dama a bayan tafin hannunsa na hagu warrusga wasa'ida da wuyan hannun da kuma ainihin farkon zira'i wa amara bi zalika ashabahu yayi umarni ga sahabbansa su yi haka wa kana ahyanan a wasu lokuta kuma yaqbidu bil yumna ala al yusra yana kama hannun hagunsa da hannun damansa ah, cewa wanda duk ka ɗauka a cikin uku ɗin nan ka dace da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai bai kamata mu riƙe guda mu ba sauran ba ya kamata wani lokaci ka yi ƙablu wani lokaci ka yi wab'ul yadi ala zira'i wani lokaci ka yi wab'ul yadi ala zahari kaffi yadil yusra ya zama ka riƙa caccanzawa saboda koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin da siffa ɗaya ce babu shakka da an samu riwaya guda wacce take nuna cewa siffa guda ce manzon Allah yake yin alqabu annabi sallallahu alaihi wasallam an samu siffofi guda uku amma abinda aka hana shine ka hada su gaba daya in ka duba littafin hashiyatu ibnu abidin hashiyatu ibnu abidin raddul muhtar a littafin suna cewa za ka hada duka siffofin guda uku hadawan shine a maimakon alwabu sai ka hada kamar da shi alƙabbu. in ka ɗora hannunka waɗannan yatsun guda uku suna kan zira'i wannan ƙaramin yatsa ya dawo ƙasa babban yatsan ya dawo sai su haɗu kaga kayi alwabu da kuma alƙabbu wannan bidi'a ce ka haɗa biyun bidi'a ne sai dai ka ɗauki guda ka bar guda misali a raka'an farko don kayi alwabu raka'a ta biyu kayi alƙabbu raka'a ta uku kayi wabu yadi alazira'i litura wannan babu laifi ya zama kana zawa amma a hada su gaba ɗaya a siffa guda babu shakka malamai suna tsawatarwa akai akan cewa hakan bidi'a ne domin ya saba ma abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai bayani na ƙarshe a ina ake dora hannu wannan dalili sa ibn hajar ya zaɓi hadisin wa'il bin ya sa a littafin bulugul mara wannan dalili sa ibn hajar ya zaɓi hadisin wa'il bin hujur sa a cikin bulugul mara na ɗaya saboda hadisin shi ya fi inganci daga cikin hadisai da cikin magana a kan kama hannun hagu ko ɗora hannu a kan hannu a cikin sallah na biyu saboda hadisin ya bayyana mahalli inda ake ɗora hannuwa din ne a ƙirji in ka duba littafin bulugul maram abin da ya faɗa sallaitu ma'annabi na yi sallah tare da annabi fawa ba a yada na sai ya ɗora hannunsa na dama ala yadda hilisura a bisa hannunsa na hagu ala sadrihi a saman kirjinsa ibn hajar sai kawo wannan hadisi sai ya shiru yana nuna maka cewa duk wani hadisi da za ka samu wanda ke magana akan inda ake ɗora hannu saɓanin ƙirji to fa bai ingancinsa ba in ma ya inganta saboda haka mahallin ɗora hannun shine ƙirji. in ka duba sahihu ibn khuzaima ta haƙiƙin muhammad nasiruddin albani ya yi magana akan wannan riwaya hadisi ne da ya inganta babu shakka akwai ma hadisi mursal na al-imam tawus yana sahihu sunan abi dawud hadisin 758 annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra manzon Allah ya kasance yana dora hannunsa na dama akan hannun hagu thumma yashuddu bainahuma sannan ya kamke tsakaninsu ala sadrihi a saman kirjinsa wa fi salati kaga ya nuna kirji shine wurin da hadisi ya inganta in ka duba sahihu sunan nasa'i da kuma sifatu salatin nabi shafi na 69 wa wab'uhuma ala sadri huwa alladhi sabata fi sunna inji albani yana cewa dora hannuwa a kirji shine abinda sunna ta tabbatar wa khilafuhu sabanin haka imma da'ifun aw la asla ko dai bai inganta ba kuma bai da asali dora hannuwa a kirji shine abin da sunna ta tabbatar sabanin haka to ma bai inganta ba ko ko bai ma da asali ko ba shi ya faɗa haka ba akwai al-imam Muhammad ibn Abdul Hadi as-Sindi ya sharhin sa masunan ibn Majah hashiyatu ibn Majah hadisin 809 yace wa bil jumla dunkule. fakama faha annal a huwa suna duna irsal kamar yadda ya inganta cewa a ɗora hannu a kan hannu a sallah shi ya inganta ba wai a sake hannuwa ba sabata anna mahallahu as la haka ya tabbata cewa wurin da ake ɗora hannuwa ɗin a ƙirji ne ba wani guri ba a kirji ake ɗora hannuwan ba a wani guri ba ya cewa amma hadisu tayu ka tarar da wani hadisi da ake cewa anna min sunna wab'ul akuffi alal akuffi fi salati tahta surra yana daga sunna a dora tafukan hannuwa a bisa tafukan hannuwa amma a kasan cibi yace kad tafaqu ala ba'fihi malaman hadisi sun yi ittifaki akan cewa hadisin yana da rauni duk wani hadisi da zai ce maka a kama hannuwa ko a rike hannuwa kasan cibi wannan bai inganta ba haka ibn al-usaymi shi ma ya faɗa a littafin sa asharh al-mumti a mujallal na uku shafin 36 yana cewa fiha hadisu ali hadisin sayyidina ali shine wanda aka yi magana akan cewa ya faɗi haka min sunna wab'ul yadi al-yumna ala al-yusra tahta surra yana daga sunna a dora hannun dama akan na hagu amma a karkashin cibiya yana sunan abi dawud al-imam an-nawawi yace hadisin bai inganta ba ibn hajar yace hadisin bai inganta ba wasu malaman hadisi duka kamar yadda al'imamu sun da yake ba da labari amma duk da haka an samu malamai da suka tafi akan wannan fahimta kamar misali mazhabar al'imamu ahmad bin hanbal mazhabar hanbaliya sun tafi akan wannan fahimta cewa mutum zai ɗora hannunsa a ƙasan cibi mazhabar al'imamu ahmad tana da fahimta kashi uku na ɗaya sake ɗora kama hannuwan amma ƙasan cibiya na biyu saman cibiya na uku al'imamu ahmad ya ce inda ka ga dama wato in ma sama ko ƙasa saboda a wurinsa ba a samu eh, ingantaccen bayani game da mahallin da ake ɗora hannu a sallah ba kamar yadda ibn qayyim ya faɗa shi ma a littafin zadul ma'ad in ka duba zaka ga yayi magana akan ala sadri din nan lafazin akwai ja'in ja da malamai suka yi shi amma a ɗora hannuwa akan kirji babu shakka shine riwayar da tafi inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a littafin annawawi littafin al-imam an-nawawi al-majmu' sharh al-muhazzab kitab as babu sifatu as-salati wa bu'ul yamin 'ala al-yasari fi as mujallad shafin 269 fi mahalli yadayn ina ne ake aje hannuwan yace kad zakarna anna mazhabana anna al-mustahab jam'uhuma وجعلهما تحت صدره ƙasan kirji fauka surratihi amma sama da cibiya masabar shafi'i kenan ƙasan kirji sama da cibiya wannan shine fahimtar sa'id ibn jubair daga cikin tabi'ai al-imam abu dawud da sauransu al-imam abu hanifa yana cewa a sa hannuwan ƙasa da cibiya kamar yadda aka samu fahimtar al-imam ahmad bin hanbal bahakafu ibn munzir ibn munzir yana danganta wannan fahimta ga abu huraira al-imam an-nakhai daga cikin tabi'ai abu mijlaz sayyidina ali shi ma an samu riwaya kashi biyu game da shi ɗaya daga cikin su kasan cibiya ɗayan sama da cibiya amma hadisin da ya nuna sayyidina ali yayi magana akan a kama hannuwa a aje ƙasa da cibiya wannan babu shakka bai inganta ba in ka duba tuhfatul ahwazi littafin al-imam abdurrahman ibn abdurrahim al-mubarak kafuri a mujallar na shafi na Iza idza kana hadisu wab'il yadaini tahta surra ba'ifan wa mu'araban bi asari aliyin bi annahu fassara qawluhu ta'ala har bi wab'il yamini 'ala ash-shimali 'ala as-sadri yajibu an yu'mala bi hadisi wa'il alladhi zakarahu an-nawawi sayyidina ali ya fassara ƙarshen suratun kautar yana cewa a ɗora hannuwan a ƙirji. kaga abin da ya faɗa ya tabbata malamai na cewa sadna ali ya ce a tsora hannuwan saman kirji ba ma akan kirji ba saman kirji shine ake kira annaharu wannan daga malaman akwai malamai wadanda suke cewa fassarar da sayyidina ali yayi ya tabbata kamar yadda shi al-imam mubarak yake faɗa a sharhin sunan tirmidhi to sai aka samu labari kuma sayyidina ali wai yana kamawa kasan cibiyansa shine ce a wannan hadisi ne wanda bai inganta ba kamar yadda ibn al-usaymin ya faɗa al-imam an-nawawi ya raunana hadisin ibn hajar al-asqalani duk malaman hadisi sun ce labarin sayyidina ali yana dora hannuwansa kasan cibiya wannan bai inganta ba saboda haka abinda ya tabbata shine dora hannuwa saman wato akan kirji akan kirjin nan kasa da kirji ko ko sama da kirji wannan babu laifi duk inda ka aje hannunka a fassaran sayyidina ali saman kirji kusa da wuya idan ka dawo sauran riwaya da suke magana alas fadiri yana nuna tsakiyar kirji saboda haka idan ka aje tsakiyar kirjinka baka saba ma sunna ba in ya zo kasan kirjinka amma kare kai cibiya bai saba ma sunna ba in ya je saman kirjinka nan ma bai saba ma sunna ba akwai kowane fahimtar da malamai suka yi riko akai al-imam shafi yana cewa kasan kirji amma kare kai cibiya ga hadisin sayyidina ali saman kirji inda ya fassara suratun nahari saman kirji wato kusan wuya kenan sannan ajiye shi tsakiyan kirji shine abinda nassin hadisi ya yi ishara da shi wannan yasa duk malaman hadisi sun firin jayar da mutum ya aje hannuwansa a daidai tsakiyan kirjinsa amma idan ya yi sama ko ya yi ƙasa matuƙar bai kai ga cibiya ba bai saba ma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba game da hikimar alqabbu ibn hajar a littafin fathul bari a mujallar biyu shafi na 224 ya ce al ulama malamai suna cewa alhikimatu fi hadhihi hikimar kama dora hannun dama akan na hagu a sallah annahu sifatu sa'il zalil siffa ce ta mai roƙon Allah mai kaskantar da kansa ka lura da mutane biyu idan suna sallah wannan ya dora hannun dama akan na hagu a sallah akan ƙirjinsa wancan kuma ya sake hannuwa wa ya fi nuna cewa shi bai damu ba kaga wanda ya take hannuwa yana nuna to bai ma damu ba ko dai a bashi ko a bari ko amma kai da ka dora hannuwanka akan kirji kamar kana kaskantar da kai kana Allah na damu a bani don girman ka wannan siffa ce ta mai roko azzalil mai kaskantar da kansa inji malamai inji ibn hajar wa huwa amna'u min al-abasi sannan qablu tana da wata albarka idan mutun yana yinta ko wab'u idan ya dora hannunsa na dama akan na hagu yana hana shi wasa a sallah yana hana shi yin wasa da hannu sau da yawa za ka ga mutum ya sake hannun kuma yana ko dai ya sa hannun ma aljihu yana lissafin kuɗi ko wani abu haka ko? Hmm. wato yin ƙablu da alwabu ya fi kawo alkushu rabu ila alkushu ya fi samar wa mutum tawali'u shi ne ibn hajjar ya ce ka annal bukhari al'imamul bukhari da ya kawo hadisin sahal bin sa'adin as-sa'idi lahiba zalika ya yi la'akari da hikimar alwabu fa aqabahu bi babil khushu'i shi yasa bayan al-Imam al-Bukhari ya kawo babin dora hannu na dama akan nahagu a kirji a sallah babin da ya biyo bayan su shine babin da yake magana akan tawali'u a sallah kaga ya nuna qablu yana kai maka yana yana sa ka samu tawali'u a sallarka ibnu hajar yace kuma akwai abin da aka lura wasu malamai na cewa zuciya ita ce mahallin niyya alƙalbu maudu'un niyya zuciya ita ce mahallin niyya saboda haka idan mutum yana da wani abu mai tsada yakan yi ƙoƙarin tsare shi babu abin da shedan yake nema a jikinka lokacin da ka tsaya sallah ba aljihunka yake nema ba ba kuɗi ba abin da shedan yake ƙoƙari ya samu a jikinka shine zuciyarka shine malamai suke cewa wal adatu anna nihtaraza ala hibzi shay'in ja'ala yadayhi alayhi duk wanda ke tsaron wani abu ai dora hannu yake ya rike ko saboda haka kana tsara zuciyarka sai ka dora hannuwanka akai kamar garkuwa ne ga shedan kada ya samu damar wasa da zuciyarka a lokacin da kake wannan ibada saboda haka alwabu yana da hikima wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa a ciki Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai akwai wanda ya rubuta tambayoyi tambayarsa ta farko dama akan qablu din ne yana cewa shin qablu da sadulu wanne ne annabi yayi wanne ne bai yi ba to kaga karatu ma ya amsa ko dama satin da ya wuce rubuta tambaya tambaya ta biyu shin wai da gaske ne al fajri ba a yi musu tahiya ba da gaske bane babu wata nafilan da ba a mata tahiya babu wata sallah wacce ba a mata tahiya in ba dai sallar jana'iza bace sallar gawa ita ce ba a tafiya ko ko ana yi tambaya ta uku wai alkunut tun da ake eh, alkunutin da ake a cikin sallar asuba ba ta da asali a addini babu shakka asalin alkunut dai bai da inganci don haka yasa ma malamai suke cewa bid'a ce yin alkunut a kullum a sallar asubahi bai samu hujja ingantacciya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ka duba zadul ma'ad mujalla na farko shafi na 272 tambayarsa ta karshe menene bambanci tsakanin sallar namiji da mace a siffa na amtun da ya ce a siffa sai mu ce shi namiji ai kaga bai sa hijabi ko amma idan dai siffan sallar ne ta wajen ruku'i dagawa kablu da sauransu babu bambanci babu bambanci tsakanin sallar namiji da sallar mace wannan in ka duba sifatu salatin nabi shafin 189 albani yayi magana akai da kuma sharhul mumti na ibn al-usaymin a mujallaji na uku shafin 304 duk wani hadisi da ya nuna maka akwai bambanci tsakanin siffan sallar namiji da mace hadisin bai inganta daga manzon Allah ba don haka babu bambanci tsakanin siffar sallar ta maza da kuma ta mata alaikum salam na ina mhm. duka to wallahi kasan dai ba za a iya faɗan komai kowa ya sani ba sai dai a taɓa kawai ko duk abin da ka ga muna yin nan taɓawa ne akwai matsaloli da dama waɗanda bai magana a kansu ba saboda in mun ci gaba da maganar karatun ma ba zai tafi ba yanzu ka ga da yau hadisi guda ne idan aka ce hadisin ma kuma sati mai zuwa shi za mu maimaita abin zai gyaushi jama'a amma hakikatan kana tambaya akan ɗaga hannuwa lokacin da mutum ya taso ko daga raka'a ta uku akwai sabani akai wanda insha Allah muna tunanin akwai hadisi a gaba wanda za a yi magana akan shi bi iznillahi ta'ala amma dai ana yin kabbara kuma ana daga hannuwa ina ne ake daga hannuwa nan ne aka samu sabani bisa ga la'akari da hadisai da aka samu babu shakka hadisi ya inganta cewa in ka zauna kafin ka miƙe zaka ka ɗaga hannuwa kai kabbara sannan ka miƙe waɗannan akwai hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hadisai da zahirinsu yana nuna cewa sai da manzon Allah ya gama tsayawa kafin ya daga hannuwa ya kabbara so sabani ne wanda ke da sauki bi iznillahi ta'ala saboda fahimtar malamai ne magabata akai kuma zahiri nassin hadisi duka ya tabbatar da kowane insha Allah za mu ƙara bayani akai nan gaba bi iznillah na'am akan me malam Musa wallahi ban ji na shi ma ban taɓo shi ba saboda <laughs> matsalar tana buƙatan bayani ƙwarai yin kablu bayan an ɗago daga ruku matsala ce filafiya ƙwarai rashin yinsa fi dacewa amma don kayi babu laifi saboda akwai malamai da suke da hujjoji da dama a kai kamar misali ibn al-usaimin ah, yana nuna cewa babu laifi a yi da bin baz malaman saudi duk suna nuna kamar hujja ta nuna cewa shi kablu ba wai kafin a yi ruku'i kadai ba ne har ma bayan an dago daga ruku'i ma kamar fahimtar albani yana nuna cewa hujjar babu wata hujja zahira wacce take nuna cewa bayan ka dago ruku'i zaka sake wannan yana bukatan bayani mai tsawo amma a takaice duk wanda mutum ya yi ana masa fatan ya dace da sunar manzon Allah duk wanda mutum ya yi ana fatan ya dace da sunar manzon Allah saboda me matsala ce khilafiya duk matsala khilafiya da bayyana cewa sabani na adawa tsakanin musulmi akan ta haramun ne saboda kowane malami kokari yake ya aiki da sa game da sunnar annabi son sunnan yasa yake kokarin tantance abin da ya inganta idan ya yi kuskure nan idan yi kuskure nan ba da gangan ba ne kai da Allah ya datar da kai sai dai kai wa Allah godiya amma ba kai adawa da wani ba abu ne wanda ya kamata a ce muna sassauta wa kawunan mu game da ire-iren waɗannan sabani insha Allah za mu yi magana a kai malam Musa bi iznillah ya nan gaba kafin dai mu fita kafin mu fita wannan wannan babi din insha Allah za mu yi magana a kai me wannan tambayan yana cewa kiran sallah wasu sun maimaita shahada a boye wasu kuma ba sa yi to ni ban fahimci abin da yake nufi ba wasu suna maimaita kalmar shahada a boye ok to masu sauraron kiran sallah kenan masu sauraron kiran sallah wasu suna maimaitawa a boye wasu kuma ba sa yi wanda bai yi ba ya saba ma sunna ina jin mai riga mun yi magana akan maimaita lafuzan ladan idan yana kiran sallah bai kamata mutum ya ki maimaitawa ba wannan kuma yace yaya ne gemu to yaya gemu yake a musulunci <laughs> tambayar gaskiya tana bukatar wanda ya rubuta ta ya sake rubutawa in yana nufi akan aje gemu ne wannan farilla ne dole ne askewa haramun ne ina ga wannan ya gamsar اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك